Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio Faransa International barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa kamar yadda muka saba. Shirin kan yi dubi ne kan batutuwan da suka jibanci al'adunmu. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. la lura da yadda harshen Hausa ke faɗaɗa a duniya yasa aka samu sarkin Hausawa a ƙasar Faransa wanda ke kula da harkokin da suka shafi al'adar Bahaushe a nahiyar Turai ga baki ɗaya. A cikin wannan shirin za ku ji tattaunawa da editan Mabashir Ibrahim Idris ya yi da shi sarkin wato Alhaji Sirajo Jankaɗo Labo Musawa lokacin da ya tattaki zuwa fadar da ke Faransa wanda suka samu tattaunawa kamar haka. To mai martaba sarkin Hausawan Turai lura da wannan nauyi da Allah dora maka shugabancin hausa wanda suke nahiyar turai baki daya ya zaka kwatantawa jama'a nauyin wannan aiki eh, bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi sallallahu Allah da yake sa halle komai kuma wannan nauyi ne ya rataya a wuyana da kuma duk shugabannin da suke a nan kasashen turai musamman ma hakimai eh, kasancewa kasashen turai ya kunshi kasashe da dama irin su ingila faransa da germany da dai makamancin haka a duk inda ka je akwai hakimi wanda yake kula da wannan kasashen kuma mukan yi zama lokaci zuwa lokaci muna tattaunawa wato nauyin yara rataye ne a gare mu gabaki daya wanda muke jagorancin al'umma to ya rayuwar bahaushe take a nan lura da cewa an baro gida da nisa Eh, hakikanin gaskiya akwai mabambanci kwarai da gaske eh, idan ka lura da al'adu wanda irin namu to ba kasafai kake ganin ko kuma kake samun yanayin da za ka gudanar da al'adunka da kuma yanayin zamantakewanmu a gida ya bambanta kwarai da gaske to duk inda muke Eh, musamman wannan masarauta ƙoƙarin da muke ne mu tabbatar cewa ah, ba a saki layi ba eh, ko da ya dai akwai dai za ka ga ana kamanta ah, musamman addinin mu da kuma al'adunmu ba ma wasa da shi gaskiya duk da yanayin ba, iri guda ba ne amma dai ana kamanta kuma ana samun su mabiya suna bin ka'ida ko kuma tsarin da ake jagoranci wato eh, kasancewa muna ƙarƙashin wannan masarauta muna gudanar da ayyukanmu na al'ada da na addininmu to sha'awa ma yake bayarwa eh, tun da aka kafa wannan masarauta yawanci za ka ga al'umma hausawa da mazauna turai wanda ma da eh, al'adun ba su damu da shi ba kuma yanzu sun dawo sun dawo suna sha'awa suna ganin ana sa tufafi irin namu ana dai ah, irin bukukuwa da muke a gida muna dai kamanta kuma yana ba da sha'awa yawanci dai suna dawa gaskiya sha'awa suke ba ba wai tilastawa ake ba amma dai za ka ga ah, ana karɓar an rungumi abin da gaske kowa ya yarda da shi to sanin cewa dama ita masarauta kamar jagoranci ne da ke da sassa daban-daban kuma ɗaya daga ciki shine batun maganin sasanta al'umma da hukunci da makamanta haka ko akan eh, gudanar da irin waɗannan ayyuka kwarai da gaske akwai dattawa da dama a cikinmu wa'anda duk sanda wani wasu matsaloli suka taso ko kuma wani eh, bambancin ra'ayi ana akan zauna a tattauna kuma a nemi sulhunta su kuma eh, yawancin lokuta muna samun nasara gaskiya to kamar ga abin da ya shafi bukukuwa kuma fa eh, duk shekara dai kafin covid-19 din nan duk shekara mukan gudanar da bukukuwa na sallah musamman makaramar sallah muka fi bayan sallah da sati biyu wani sa'ilin mukan gayyace mutane daga daga kasashe daban-daban duk inda dai kasashen hausa hmm. eh, daga gida najeriya eh, ghana ne togo central africa kamaru sudan mukan gayyaci mutane kuma suna zuwa su halarta tare da mu. To ya karbuwar wannan masarauta ga su 'yan wannan ƙasa ko kuma za ce ƙasashen turai waɗanda ba hausawa gaskiya musamman ma ƙasar faransa wanda yake suna ba da muhimmanci sosai a harkar al'ada gama in ka tuna shekarun baya mun taɓa wasa ko kuma ce bikin sallah a park de villette park de villette din nan da kudin ka dai kudin ka zai baka shi ba amma dai mun samu eh, minister of culture na france ya ba mu dama muka yi gudanar da bikinmu na sallah a ciki kuma eh, an taɓa gayyatar mu mu je bukukuwa na al'adu da ake gudanarwa duk shekara a kudancin france to sai kuma aka waye gari da covid-19 ba mu samu mun yi shi ba to amma muna sa rai banan nan ah, mu gudanar da bukukuwan namu a city universitaire tare da haɗin gwiwan jami'an paris na sacle da kuma city universitaire na paris insha Allah bayan sallah da sati biyu za mu gudanar da da biki nan insha Allah to akwai wata matsala da ta dami afirka da su kansu turai matsalar bakin haure ko kuma matasa da kan taho ba bisa ka'ida ba suke tafiya mai haɗari ana rasa rayukansu ko akan samu irin wannan matsala tsakanin hausawa kwarai da gaske eh, musamman ma 'yan kwanakin baya 'yan shekarun nan da can dai ba mu san da wannan ba amma yanzu gaskiya matasa da yawa suna shigowa wani sa'ilin shi su do so masarauta su zo suna neman mafuka hanci musu ai mu sai dai mu tura su wajen hukumomi saboda akwai hukumomi masu kula da irin waɗannan eh, akwai hukumomi masu zaman kansu Eh, wasu kuma na, gwamnati wanda ayyukansu kenan darban baki irin wannan to duk sanda muka samu eh, bakin haure hausawa da suka zo mana wasu ma wasu kabilun ma sukan zo hakan nan su zo suna neman eh, masauki ko kuma makamancin haka to sai mu tura su wajen hukuma mu kai su mu nuna musu kai duk inda abin da ya dace mu musu kenan Eh, saboda eh, ba hurumin masarauta ba ne kula da wannan amma ko hukumomi masu kula da irin wannan mu dai sai dai mu kai su wurin su kuma in suna neman taimako na cike irin fom haka hmm. to akwai wanda suke taimaka musu su yi to lura da yadda matsalar take da kuma haɗarinta kowane masarauta na taka rawa wajen aiki tare da masarautun gida can domin ganin cewa an faɗakar da matasa su kauce yin wannan tafiya mai haɗari duk sanda muka samu dama mukan yi bayani ko a kafafen yada labarai da kuma yanan gizo mukan sanar da, jama'a wato muna, wayar da mutane kayu wato batun hatsari da yake tattare da wannan lamari saboda akwai matasa da yawa wasu mun san su wasu ba mu san su ba wanda suka rasa rayukansu to saboda haka abu ne mai hatsarin gaske eh, kamata yi duk wanda yake so ya zo kasashen turai ya bi ka'ida zai zo musamman kaga ɗalibai wanda suke so su zo su karatu ko kuma masu buga kwallo akwai ka'idoji da ake bi akwai matakai da ya kamata a bi wanda duk sanda ka bi su bi izinin za ka shigo ba tare da hatsari ba. To me za ka ce wa kowane sako kake da shi ga al'umma daga wannan masarauta musamman waɗanda suke gida na ganin cewa a turai akwai masarauta ta musamman da take taskance al'adar bahaushe to alhamdulillahi wannan masarauta eh, an kafa ta ne da zumar tabbatar da al'adu da addini na malam bahaushe a kasashen turai kuma da tafiyan ta nisa eh, muka ga ya dace ko kuma ce lokaci ya yi wanda yake za mu samu haɗin gwiwa tare da masarautunmu na gida domin ciyar da mu gaba to ko muna fatar ah, al'umma hausawa ko ma ba hausawa ba dai yan uwa wanda suke gida kamata yi su ba mu haɗin kai saboda ganin ah, a taimaka a samu ci gaba a ƙasashenmu na afirka muna aiki ta wannan fannin in allah yadda kuma nan gaba kaɗan za a fara samun ganin amfanin wannan aiki da muka fara yi. martaba mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. Ni ne da godiya eh, na fatan eh, wannan tasha mai albarka na RFI eh, Allah ya sa su ci gaba kuma a ci gaba da kawo mana labarai wanda da kuma wayar mana da al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin sarkin Hausawa a Alhaji Siraji Jankadu bo Musawa da kuma editan mu Bashir Ibrahim dris ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ji ku.